barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A bana dai kasashe a sassan duniya daban-daban suna fuskantar matsaloli a sakamakon sauyin yanayi wanda tun ba yau ba masana suke ta gargaɗin irin illar da wannan yanayi ka iya haifarwa al'ummar duniya baki ɗaya. Dalilin haka ne sa na tuntuɓi masani kan wannan al'amari a ƙasar Nijar Dr. Abubakar Mamman Manzo wanda ya ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su tashi tsaye domin ɗaukar matakan shawo kan matsalolin dumamar yanayi. a yanzu lalle gaskiya shi canjin yanayin nan ya kawo wani wajaje inda ruwa suka yi yawa wani wajaje kuma ruwan sun ɗauke kaga kamar dai bana a turai yanda aga karuwai gobara ta daji da kuma rashin ruwa sama ko kuma in ce kamar hori wanda yake yawa a turai alhali kuma turai kowa sani ruwa bai kabce musu kuma ba a mazancan zahi he ga bana allah ya sa turai faransa kasai spain da kuma portugal hatta zuwa ingila sai da aka kai inda mizalin kamar ranar da ake yi kasar nijar inda aka kai marabba'in arba'in na awon da aka fiye da yanda dan adam jikin shi zai iya dauka da jikin dan adam duka yawan mizalin talatin da bakwai ne da dugu biyar da rabi za a haka yake ɗauka kuma haka ne ya kamata ya tafiyar da duka rayuwar da ake da da an huce talatin da bakwai kin nan da rabi kenan an shiga yanayin masassara zahin jiki kenan to kudi ba ku gani hoye da aka yi arba'in kuma a ƙasashen turai ne lalle kin bature ba mai ɗaukan abin da ya kai ma talatin zuwa talatin da biyar bane to a aka huce haka a ingila he da aka kai arba'in har da ɗan ɗigo kaɗan a bana kenan lalle magana da ake na canjin yanayi ya tabbata ta ba wai zantuttuka ba ne ba kuma duk wanda aka tambaya manomi makiyayi mazamnin karkara ko kuma mazamnin manyan ranuka kowa ya san wannan gaskiya ne to a bisa kan haka ne dole ne a yi kayin takatsantsa a yi kabi sau da kawai. A ziyarar aikin da jakadan Amurka na musamman kan al'amuran sauyin yanayi ya kawo Najeriya a makon da ya gabata John Kerry ya bayyana matakan da Amurka ta ɗauka a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin iko kuma ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ba da gudunmawa wajen gurɓata muhalli a duniya. If we're going to, planet, Idan har za mu haɗa kai baki ɗaya a matsayin al'ummar duniya wajen samun mafitar wannan matsalar, dole sai duk mun ba da gudunmawa ta yadda ƙasashe da suke ɗaukan babban kaso wajen gurɓata muhalli za su ba da gudunmawa mafi yawa. Kamar ƙasa ta Amurka, dole ne ta ba da gudunmawa mai yawa kuma dalilin kenan da ya sa muka sha alwashin rage gurɓataccen iskar carbon da kaso 50 zuwa biyu, zuwa shekara ta talatin, domin wannan shine alkawarin taron da aka yi a taron da aka yi a paris da glasgow amma kuma a wurin waɗannan tarukan an buƙaci sauran ƙasashe su yi ƙoƙari su samar da wasu hanyoyin samar da makamashi mai tsafta don kar a maimaita kuskuren da muke ƙoƙarin gyarawa yanzu masani kuma malami a sashen kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero da ke kanon najeriya kuwa farfesa adamu idris tanko ya mai da hankali ne akan bayanan jakadan amurka na musamman game da irin ayyukan da ya kamata ƙasashen afirka musamman ma najeriya da su aiwatar da kuɗaɗen da amurka ta yi alkawarin tallafawa ƙasashen nahiyar afirka da su da zimmar shawo kan matsalolin sauyin yanayi idan yau aka ce an karɓo suka daga kasashen duniya ya zama na cewa ka je ka gudanar da su ne wajen yadda za a tono kwalli da sauransu kaga ka ƙara gurɓata yanayi ne to ba a san irin waɗannan manya-manyan ayyuka akan so ka juya ka kawo hanyoyi wanda za su inganta rayuwar jama'a misali ka ce yau na da katon aiki da na kawo yadda za a yi amfani da hasken rana solar energy kenan kuma yadda iska take bada wutar lantarki ya kamata a ce nan aka waiwayo domin yadda muke harka ta makamashi a yanzu ita ke ƙara kamar lalata mana harkokin samar da yanayi mai kyau ya haɗa maganan ne da yadda ake ganin manyan ƙasashe na afirka suka yi biris da harkar batu na yanayi da kuma batu na clean energy ana ganin kamar su gwamnatocin afirka ba su sa hankali ana kallon abin ba sai ana ta gudanar da rayuwa kamar yadda da aka saba yin ta. A nasa bangaren kuma, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi ƙarin haske akan tagomashin da ziyarar ta John Kerry yake kunshe da shi har idan aka yi abin da ya dace kasancewar Najeriya ƙasa mafi girma kuma ɗaya daga cikin mafi yawan al'umma a Afirka. Jayi wannan ba sabon abu ba ne da cewar manya-manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su yi hudar jakadanci da kuma kasuwanci da kasar Najeriya. Dalili kamar yadda ya faɗa cewar Najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita. Amma idan kuma kin sake dubawa ba wani sabon abin nan ba ne. Wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a ƙarƙashin ka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yadda ya kamata ka lilita mishi dukiyarsa. Domin wannan kuɗi da Najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar Amurka wanda yana da alaka da shi wannan harka ta samar da makamashi wanda ke gurbata muhalli ba dole ne su sa ido a kan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da Najeriya. Mai sauraro a nan kuma za mu yi sallama a yau, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.